mun taɓa zuwa wata sallar jana'iza ta wani salafi aka sa wani limami salafi ya hudu yana yin tabbiyar jama'a suke yi subhanallah ya yi shashi da ana subhanallah ya yi ta bakwai abinda ake so ba zafin kai ake so a nuna wa mutane ba idan ka san an sa ka a gaba za ka yi sallah saɓanin yadda aka shina sai ka wa mutane bayani cike na wuce gudu amma kowa ya san hudu ake kai kuma kana son ka yi tara an sa ka gaba kowa ya yi hudu yana jira kai sallama ya ji ka kuma ce Allahu akbar sai kowa ya dinga karanta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kowa ya tsaya ko yana jira sa shi ya shi kadai amma da ka ce to jama'a kabbarar da ake ma mamaci hudu shi yafi ruwaya tafi yawa amma ana iya kai shi ma har bakwai har tara ma haka ni yau zan mana tara haka shikenan kowa ya san me za a yi isa mafi yawa ne an ce sallar janaza sun ce to jama'a kabbara hudu zami ta farko za mu karanta fatiha da sura mafi karanci fatiha da Allah. ta biyu za mu wa annabi salati ibrahimiya na uku za mu yi wa mamacin shi wannan da ya mutu ko ita da ta mutu za mu yi mata addu'a na hudu za mu yi addu'a ga sauran musulmi da suka rasu haka shi kenan an wayar da kai na ce wannan abin fa za mu yi shi sunansa addu'a dan akwai wata rana mun taɓa zuwa bayan mun gama sallar sai kuma wani ya ce a yi addu'a na ce mu zagi muka yi mun ce allahumma gafirhu warhamhu وعافه وعف عنه وأكرم نزله وثم دخله وكثره بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده mun gama kuma ka ce ya addu'a ana tafka jahilci ma akwai wani ma da muka je ma rike gawa su kai da muka gama na ce a ɗauka sai da ce ai salati ga annabi a karanta kaza kafa kaza ya rike gawa ya ce wai ba ya addu'a ba ka san wannan jahilcin ya yawa shi ya ɗauka addu'a wannan da muka yi ita fa wannan saboda muhimmancin ta ba da alwala muka yi ta saboda muhimmancin addu'a da ake yi wa mamaci da kabbara ake buɗe ta sannan da sallama ake rufe ta ko ba an yi sallama wace addu'a za ka yi masa an gama sai kuma a kai shi ya je ya girba abin da ya aikata in ya ci sa'a wannan sallar ta karɓo. don in mutum arba'in da ba sa shirka suka halarci jana'izarka kowa ya ce Allahumma gafirhu Allah ba zai ki jin maganan mutum arba'in masu tauhidi ba kaka annabi ya ce mutum arba'in kowa ya yadda Allah ɗaya ne baya masa shirka ya nema maka alfarma a wajen Allah Allah ya ki